Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa ta harrako a cikin muhawarar Studio Kalangu ta musamman domin takarkata kan batun zabuka da kasar Nijar ke fuskanta. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zama ku ne ta gidajen da 46 abokan hudar Studio Kalangu a cikin shirye guda takwas na kasar Nijar. Na kasar Nijar da kan Facebook, kan Twitter, kan Internet da kuma kan WhatsApp. Kamar yadda kuke gani kasar Nijar ta rungumi al'amuran zaɓe gadan-gadan. domin yau da 'yan kwanaki ƙasar niger na a cikin farfagande 'yan siyasa daban-daban wanda zai ci gaba har zuwa ranar zaben 'yan takarar ƙananan hukumomi wanda zai dora da na shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar dokoki a dalilin haka kamar yadda ya saba studio kalangu a cikin zummar shi ta baku labarai masu inganci ya ta muku da shirin muhawara na musamman inda za mu saurare 'yan takara talatin da aka ayyana sun cancanta su aje takarar su zaɓuka na 27 ga watan disamba mai zuwa su zo su gabatar muku da jadawalin jam'iyyun nasu daban-daban da wannan hanyar studio kalangu zai gabatar muku tsawon wannan lokacin na farfagandin neman zaɓe muhawarori guda goma a cikin harsuna uku da suka hada da hausa zubarmanci da turanci inda za a tattauna da 'yan takara uku a cikin kowace muhawara a cikin tsarin na farko na muhawara ta yau za mu tattauna da 'yan takara kamar haka malam jibrilla bari mai nasara jam'iyya ta udfp sawaba barkaku da zuwa muna tare da salisu isa na jam'iyyar udr tabbat barka da zuwa salisu a tare da mu akwai ibrahim barmo na jam'iyyar pnc munura barka da isowa barka batutuwan da za mu tattauna a kansu sun hada da gimshikan abubuwa guda uku wani bangare ne fifiko ko mu ce muhimmanci ga kowane dan takara me kuka tanada a bangaren kiwon lafiya ilimi da horo da tsaro da kuma bangaren noma da kiwo ta yaya ne kuke ganin za ku iya aiwatar da su to domin amsa dukkan wannan tambayoyi da masu wani su biyo baya wato zan mu tattauna a cikin wannan shirin tsohon minti arba'in da biyar madalla a yanzu sai mu shiga a kashi na farko na muhawarar tamu bakin mu a gaishe ku da ku karbi goron gayyata na muhawarar studio kalango mun gode sosai musuma da ku wato malam ibrahim barmo na jam'iyyar pnc mulura shin wani bangare ne kuka fi ba muhimmanci a cikin jadawalin jam'iyyar taku ta pnc mulura to masha allahu eh salamu alaikum lalle wannan kamar muhawara da aka kira kalangu mun yi murna da ita kwarai kuma mun gode saboda mi cikin lokaci ne muke na faɗakar da 'yan ƙasa Nijar ina aka kwana kuma ina aka tashi <laughs> musamman bisa kan yakin neman saɓe na shugabancin ƙasar Nijar. Mhm. Kuma wanga tabbaya da kika yi mini bisa kan menene mu jam'iyyar mu ta PNC mu nura ɗan takarar mu Suleiman Garba menene manufofin da aka shimfiɗar da bisa kan yakin neman zaɓe domin Nijar ta zamanto an yi zaɓe mai kyau. Lalle a cikin tsare-tsarenmu da muka rubuta bisa kan yakin neman zaɓe, ba mu rubuta su ba sai da muka yawo cikin ƙasa muka saurari kamar al'ummar Nijar menene matsaloli da suka hi damun ƙasar Nijar. Mun kewaya duka akasari cikin kashi goma ina gani muna iya yin kamar kashi takwas a bisa kan tambaya da kika yi menene muka hiba karhi to na farko matsala babba a nan ƙasan nijar ita ce sha'anin tsaro tunda yau 'yan nijar babu wanda yake iya kwantawa hassahe yana nasari ba tare da yana tunanin ba ana iya samun matsala bisa kan wani bangare mhm. tun daga lahiyar al'umma bisa kan kuma sha'anin dukiyoyin jama'a fanni na biyu bisa kan sha'anin ilimi saboda allah nijar ba a cewa komi harkar nan ta taɓarɓare kwarai saboda akwai kuma baya wadda ba a ma iya misulta ta bisa kan kuma fanni wajen sha'anin noma to nan ma mun ba shi ƙarfi sosai saboda kusan shine arzikin nijar da rayuwar al'ummar karkarar nijar to kuma bisa kan kiwon lafiya to wannan abu ne wanda Nijar tana cikin haɗari kwarai tana cikin matsala bisa kan rayuwar al'ummar Nijar. Bisa kan sha'anin kasuwanci a ƙasar Nijar, to nan ma abin gaskiya sai dai mu ce kai to wannan fannoni ne wa'inda mun ba su ƙarfi kwarai a cikin sha'anin tafiyar tsare-tsaren PNC mu nura bisa kan wannan tahiya insha Allah. madalla mun sake dawowa kan kacewa da malam ibrahim barmu na pnc mu lura mu koma a bangaren naku wato jibril labari mai nasara na jam'iyyar siyasa ta udfp ba shin a naku bangaren kamar wani irin jaddawali ne ita siyasar taku ta yi bakare ne. to salamu alaikum hajja hawa da mun gode kuma studio karangu muna mishi godiya kwarai mhm. mu raƙuman talakawa ne karakara muka ba karshe don mi don saboda kasa in ba a cin abinci sai ka ce ka tar hannu an baka to wannan matsala ce kenan ba ta yi koina ba shekarar kusa an ci da mu to bai kamata ba duk kenan shine muka sa gaba kuɗin kasa a sa su cikin noma cikin kiwo mu ƙasar mu ta kiwo ce kowa ya sani amma naman sai a ta yi a ɗauki ce a kai su a sai da can najeriya da arha a lokacin ana a ɗauki izin a yi nama a sai da a sa cikin abuga har ma cikin kwankuna paske nan muna san su mun kasa kiwo ce amma ina tsammani cikin kashi goma takwas nonon da muka sha nan da ƙasa waje ke ta to bai kamata ba kenan mu farin farko noma kiyo to amma ko ka ci kasha in baka da ilimi ka koma baya kai ne zaka zama talaka sai ƙarshen duniya ta saboda ilimi ne ga sa komi kamar da shi arziki yara su tayi lakwal tun farko tun shekara uku ya kamata a samu lakwal kamar cikin kashi ashirin a samu miliyan guda da za a harsa da kwal tun farko to kuma an ka wajen tsaro don ka sai bindigogi da za ka samu lahiya a'a lahiya sai an raba arziki kowa ya samu nashi sai ana samu lahiya ko mun sake dawowa kan ku wato malam jibril labarai dan takara a bangaren idfp sawaba malam salisu isa na jam'iyyar idfp tabbata shin ku me kuka fi ba karfi a cikin jaddawalin siyasar ta jam'iyyar ta ku to assalamu alaikum wa alaikum assalam mun ji daɗin kasancewa a cikin wanga studio kalangu da allah ubangiji ya kadarta za mu zo don mu haɗi abin da muke da niyyar ima talakawa in ɗan takararmu ahmadu bubakar sise ya samu ya samu to na farko dai gaskiya shine ilimi na biyun shi za a je kan tsaro na uku tattalin arzikinmu yana cikin wani mawuyacin hali wanda duk 'yan kasuwan nijar suna kuka to a kan su ne zan yi magana in ja hankalin mutane kan ɗan takarar namu abin da yake so ya kawo da noma da kiwo Nijar duk wanda zai zo ya ce ma zai nemi shugabanci dole sai ya kawo noma da kiwo abu ne wanda shi ne bazikin arzikinmu na ƙasanmu amma ana wasa da shi tunda in ka diba za ka ga muna da isa amma Nijar ba ta iya ci da kanta shugabannin da suka wuce sai muka ga suna zuwa da program na cewa Nijar ta yi noma. Wai noma ya ake yin shi? Mu shugabanmu ya kwatanta mana yadda ya kamata a yi noma, mm-hmm. noma na zamani wanda gwamnati za ta sa kuɗi. Mota ta shibka, mota ta noma, mota ta gyara, ta saka a saku. Shi ne noma na arziki wanda ƙasa take iya ciyar da wata ƙasa. Bayan wannan wajen ilimi, shugabanmu Ahmadu Bubakar Sise yana da haushin da 'yan ƙasar Nijar ba su samun ilimi mai inganci. Tunda mun kewaya nan cikin babban birnin Niamey da kwai inda yara suke karatu a ƙasa. Cikin program kinshi ya ce mana insha Allah wannan matsalar ta yara su yi karatu a ƙasa ko su yi karatu cikin haki insha Allah zai kawo ƙarshen ta. Bangaren tsaro yau menene yake sawa a zamana lahiya? Mutane ake wadatarwa su wadata sai kai mai kuɗi ka zamana lahiya. Amma ka bar mutane cikin wahala ta ya ne za a yi kai ka zamana lahiya? Wallahi duk shugaban da yake ganin in talaka ya sha wuya zai yi shiru wallahi ya yi aikin banza kuma yau mutanen nan da suka ɗauki bindiga suke kashe-kashe muke kashe junanmu ba komi ba ne ba rashin adalci ne na shugabanni inda kwai adalci mai ɗorewa wallahi ko an ce ka ɗau bindiga ka je ka ce ka yi yaƙi da ƙasar ka ba za ka yi ba to shugabanmu yana da gurin kawo haɗin kai ga 'yan ƙasa 'yan ƙasa na kowane ɓangare su kasance suna da haɗin kai don Nijar ta ci gaba saboda in babu haɗin kai gaskiya ƙasanmu ba za ta iya ci gaba ba. Mhm. Madalla wato Salisu Isa shin ya kuke ganin cewa za ku iya inganta wannan jadawalin siyasar taku kamar ya za ku aiwatar da shi yadda za mu aiwatar da shi mhm. menene abin da za mu aiwatar da shi shine kamar misali a eh. ɗauki ɓangaren ilimi da horo kamar ɓangaren ilimi da horo mhm. wannan ni kamar ban ma cika baki a kan shi saboda shi shugaban namu mutum ne wanda duk inda ya tafi zai iya nemo tallafi wanda zai iya samu saboda mine ne tattalin arzikin mu bai isa wanda za mu ce eh amma yana da alfarma ga kasashen duniya da cewa sun san da bayya amso kuɗi ya sa shi a hanyar banza bangaren nan ne in Allah ubangiji ya sa mu ya samu za mu nemo kuɗi a ƙasanmu. ta ma'adananmu za mu nemo kuɗi a ƙasashe masu arziki saboda dole ne sai da su in ba da sukin ba ta hiyar ba ta yi. Madalla mun gode kwarai da gaske Salisu Isa. E Malam Ibrahim Barmu na jam'iyyar siyasa PNC Mulora. Shin ya kuke ganin cewa za ku iya aiwatar da wannan jadawalin siyasar taku? To masha Allah yanzu kaman abin da muke tabbatar ma 'yan Nijar. Matsaloli da dama kaman na rishin kyautata rayuwar al'umma. ita ce take sa wasu al'umma sai su bijire su ɗauki makamai wanga ya koma ɓangare wanga wanga ya koma ga ɓangare. Kamar za ka iya ba mu ɗan misali? Eh kamar yanzu misali in kuka ɗauka a Nijar yanzu akwai fanni wurare da dama mhm. inda baka isa ba ka tashi daga wanga ɓangaren ka ji wannan ɓangaren ba a tare ka ba ko kuma ba a zo aka kwashe dukiyar al'umma ba. Yanzu in kika ɗauki kamar fannin ƙasar nan Tilibiri nan wajen yankin eh, kurfaikin nan akwai wuraren da zawa ma ake amshi lanhu ga al'ummar gari kuma a ce ƙasa ce wadda tana da inci kuma a ce ana tsari ta ne a ce bayan ka biya lanhu na hukuma kuma wasu al'umma su zo su amshi lanhu gare ka in ka ɗoki fannin yanzu kamar ƙasar maraɗi yanzu nan wajen yankin madarin fa mutane ba su iya kwantawa lahiya su tashi lahiya saboda mi dukiyarka kana zamne kana kallo za a zo a kwashe ta a tahi da ita ko kuma ma a yi garkuwa da kai sai an ba da wani kuɗi sannan a sako mutum. To kun ga wannan abu ne kwarai wanda Nijar abin taɓarɓarewa ne yake. Kenan bisa kan wannan ne muke ɗokal ma 'yan Nijar alkawali da ƙaƙƙarhol murya. Suleiman Garba in Allah ya yarda in 'yan Nijar suka jiwa mushi ƙuri'a to wannan matsala ta tsaro ta ƙare. mun sake dawowa kanka ibrahim barmo mu koma wajen ku wato jibrilla bare na jam'iyyar udfp e swaba shin dukkan wani jadawalin da ka bayyana muna ya kuke ganin cewa za ku iya inganta shi to a dai fara da wannan zaman lahiya mhm. to ai ga sani kowa ne zaman lahiya ba wani abu ne mhm. sana'a ce an kai da kasa to kenan mu in mun zo tun da sawaba ko ya santa da kishin kasa wannan abu ya kare babu sana'a bisa wannan zaman lahiya to wannan fanni a ƙara wajen ilimi akwai kuɗi cikin ƙasa don ana akwai man petrol an samu man petrol kina an ka aiki dishi an kai program nan nan ƙasa ba na waje ba ƙasa waje in suka ga ka dala sai sun ce kai haka kai haka ko ba kan ba kenan da arzikin ƙasa za a inganta wannan akwai kwamfuta ni ce maka yanzu ba kamar lokacin nan da metro ka ɗaukar tabulo ba a da kwamfuta ma yaro in ba ya zauna gida an aika mishi program sai sai portab wani portab wani waza wani abu ka sani to kenan wannan fanni akwai kuɗi cikin kasa a yi aiki da su mun gode kwarai da gaske wato jibril labari bayan mun saurari bangarorin na 'yan takara wanda suka fi ba muhimmanci a yanzu kuma sai mu ji abubuwan da jadawalin siyasar tasu wato zai keɓe ma a bangarori daban-daban kamar misalin ilimi da horo a cewar kungiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ilimi da horo kimiyya da al'adu alkalumma sun nuna cewar adadin yaran da ya kamata su shiga ajin farko cewa da sai ya kamata ya kai sama da yaro miliyan ɗaya kowace shekara har nan da shekara ta talatin sabanin a jimilce yaro dubu dari hudu a shekara ta dubu biyu da ɗaya idan gwamnatin ƙasar Nijar na son ya karbi dukkan wannan yaran ajin farko kaɗai ya kamata gina ɗakunan karatu dubu goma kuma ya ɗauki isassun malaman makaranta wato idan muka koma bangaren naka malam ibrahim barmo na jam'iyyar pnc mulura me kuke shirin yi a ganin ku a bangaren ilimi da horo a ƙasar Nijar musamman ma wato a bangaren firamare sakandare da kuma jami'a don ya zamanto wato an cimma wannan burin da ake so a cimma nan da shekara ta 2030. To masha Allah eh, bisa kan sha'anin ilimi lalle kaman yadda kika gai kididdiga ya kamata a ce duka shekara an ɗauki yaro sama ga miliyan ɗaya mhm. domin shiga aji na farko to wannan ba zai taɓa tabbata ba a halin da ake ciki na wannan kaman shagoranci a yanzu dole mhm. sai mun kawo gyaran huska kwarai bisa kan sha'anin ilimi tunda ilimi yanzu da kuna gani ba haka ba ne ake dokan kaman yara a sa su lakwal ba yanzu ɗaukan yara a sa lakwal musamman talaka mai ƙaramin karhi ba zai iya ba tunda abu na farko rubutawal ma sai ka biya kuɗi in ka rubuta ka biya kuɗi ina gani a cikin wata guda a kaɗan cikin wannan wata ana iya turo yaranka a ce ya zo ya karɓi kuɗi gida ya kai su goma ko su sha biyar ma wata ran a ce ya kawo kuɗin kojas wata rana a ce mishi a kawo kuɗin mai gadi wata ran a ce famfo ya lalace a kawo a sa akwai koma baya kwarai gwamnati bata kulawa da sha'anin ilimi a Nijar. In gwamnati ba ta ɗauki sha'anin ilimi a hannunta ba, to wallahi akwai matsala to kenan saboda shine mu tsarin jam'iyyar mu ta PNC mu nura. dan takarar mu abin da yake so yayi bisa kan fannin ilimi. To na farko dai wajen rubuta yara to wannan kuɗi da ake karba za a ɗauke su. Tunda ƙasa tana da arziki. Bai kamata ba a ce talakan Nijar ba iya ɗokan nauyin shi bisa kan ilimin shi mhm. tun daga firamare hal abin da ya kai jami'a ya kamata a ce gwamnati tana sa ƙarhi sosai bisa kan bidije da ake na ƙasa mhm. to fannin ilimi shi shine kamata a ce an ba shi ƙarhi shi ne ke zama haske ko madibin tafiyar da duka rayuwar al'umma. kenan a takaice dai idan dan jam'iyyar ta koyi zo ba za a sake biyan waɗannan kudade da yan firamare suke bada ba domin rubuta su a cikin lakon ko wani a kawo a sai wani abu ko wani koji da sauransu. a wannan insha Allah wannan muna ma yan Nijar garanti mhm. bisa kan wannan fanni da uzinin Allah babu shi. mun gode Ibrahim Burmu mu koma wato wajen kamalan Salisu Isa shin idan ku dan takarar ta ya zo wani irin ko kuma in ce miye zuku kawo takamaimai a game da ilimi da horo domin inganta al'amarin to a gaskiya mu cikin program kinmu shine a kawo ƙarshen haki a cikin makarantu 'yan ƙasa su yi karatu a guri mai tsafta ingantaccen guri shi ne babban gurin shi su kuma gidan ka yi gyara ka kawo wannan gyaran haka ida shi lokacin nan ne zaka ce to gaban me zan iya yi magana gaskiya kenan amma gurin shi shine ya ga ɗiyanmu ko ƙauye suke sun wasa karatu a ƙas sun hasa karatu a ƙarƙashin runwa kara saboda yau in kika a kadar ta wuta ta tashi yara suna cikin runwa kara mm, akwai matsala Allah mm. sauke to shi gurin shi ya ga ƙauyuka ma sun huce inda za su yi karatu a cikin haki mm-hmm. balle a ce cikin babban birnin niyame in ka kewaye diyoncin makarantu akwai haki kenan babu ci gaba shugabannin nan da suka zo suka ce za su kawo ci gaba kan bangaren ilimi suka ce masu ilimi ne mu ba mu gani a ƙasa ba e mu koma a bangaren naku malam jibril labarai na udf pesawa ba shin me kuka tanada a bangaren ilimi da horo a cikin jadawalin siyasar jam'iyyar taku to eh, na ji abokaina na idaya tabbar da mu lura mhm. to wannan bisa wannan ba yau ba muka lura da wannan harkokin ilimi mhm. akwai arzikin kasa mhm. da akwai talauci ko da akwai iranon ba mu ci unwani shi ba amma yanzu peter ne da kayi doka da kenan babu wannan wani to in an ka zo wajen wannan gurin da aka sa cima mu abin da muka ce da mun zo yaro ko ina an kashe shi sai an rubuta shi a yi rajista a shi eh, security social number a mishi takarda aihuwa ba takarda ba mm. kawai takarda aihuwa kusa da ake ta mm-hmm. ya takarda aihuwa tana aiki na nijar ne da takarda aihuwa kana yin san dan nijar ne ko eh, abin ga kwamfuta aka sa number da an san da na an kashe shi ga uban shi ga uban shi an san shekara nawa an buga ma cikin kwamfuta an san a buga karatu zai kwamfuta ga sunan shi na fito eh, shekarun shi da kwamfuta eh, an rajista ake kin sani kamar mm-hmm. itaji ne an ka aika lamba guda gare ka sai ka mutu lamba guda kenan da an buga ta kai ne an buga ta eh ana ma sa ma wani abin kwamfuta cikin reaction action ran abu da kwaro da an rishin lahiya kai ko rishin lahiya kai an san jinin ka wanda za a aika sa maka don ba sai in an tsara sai an kai an yi laboratoire ka mutu kin gane ko kenan ita na'urar da an sa maka ita duka bayanan ka tana komi ne ne kenan yaro in tashi akwai man fitar akwai kuɗi mhm. arziki ne mhm. kenan ana isa mishi bas ba uwan shi bas bas bashi ko dala yayi karatu wannan eh, abu eh, gidajen lakwal akta kowa ya sani sana'a ce aka bisu an yi lakwalkin zana an sa mata jika ɗari biyar da an ya sai a sai da zana kun sani kowa ya sani na nishar Arduaz ce an so ta can ƙasa waje arba'in a shaida ta shika duk haka nan kira haka nan komi shaida ne ake wannan abu na jas wani abu duka wannan wallahi Allah na rantse da Allah wanda ya ce tambayi yaro dala a liƙe shi da deja an ɗauke ka kana sai da kosai baka iya komi ba baka iya ma ba an ɗauke ka a kan siyasa don kana cikin jam'iyyar na iko an ce kai kana karanta siyasa baka iya ko i ba ko i ko o baka iya to wannan ta kare mun gode sosai wato jibril labari yanzu sai kuma wato babin namu na uku wanda ya danganci kiwon lafiya wato tsarin cigaban al'ummar kasar niger a game da kiwon lafiya na shekara ta 2011-2021 ya yi nuna cewar ɗaya daga cikin kalubalen da ƙasar Nijar ke fuskanta a bangaren kiwon lahiya shine ba 'yan ƙasa damar su samu magani ingantacce a cikin tsari da kuma kulawa. Shin Malam Barmu Ibrahim na jam'iyyar PNC Mulura, wani irin yunkuri ne kuke ganin za ku iya yi domin ya zamanto 'yan ƙasar Nijar sun wadatu da isassun magunguna da sauran abin da ya shafi kiwon lahiya? To masha Allah Hawa, eh wannan tambaya tana da mahimmanci kwarai tunda abu ne bisa kan wannan bangare na kiwon lahiya Nijar sai mu ce kai canmu saboda fanni ne wanda duk mutum mai imani wanda ya san Allah ya san ranar gobe in ya ɗauki mulkin ƙasa Allah zai tambaye shi al'ummar da ya mulka ya ne tafiyar da lahiyarsu a yanzu in mutum ya ta nan ga ofital national to gaskiya abin babu kyan gani saboda za a ɗauko mara lahiya Ka ga da kyar ne aka talallabe shi aka shigo da shi sai a rasa ina za a aje shi babu isasshen wurin inda ma za a zauwa a ce mutanen adiba menene matsalai musamman za ka ga mara lahiya yana kwance ga ƙasa kamar dai a ce ƙasar madi babu hukuma a cikinta to bisa kan wannan ne muke san in allah ya yarda al'ummar nijar in dai allah ya kaddara suka zaɓi jam'iyyar pnc nura? suleiman garba yana da tsari bisa kan hakanan za a kaman wurin da ake ce ma irjansu wannan mhm. na farko dai shine kamata a ce an kyautata za mu kyautata shi a yi isasshen wuri wanda duk mutumin da aka zo da shi mara lahiya kahin a rubuta maka takarda da za ka nemo magani to za a yi maka duka magani na farko ba tare da ka biya ko dalaka ba mhm. saboda me yasa ba yiwuwa a kawo mutum ba a san cikin halin da aka kawo shi ba yi wa ma ba da kowa a cikin garin mai matsalar rashin lahiya ta kama shi ba iya mishi magani ko da na kashe mishi zahin jiki ne sai a ce sai an jira an rubuta magani kayan ma ka ka nemo farmasin da adda maganin tashi hankali ne kenan wannan abin muna son in Allah da zamu kawo karshen shi duk mutumin da aka kawo bisa kan rashin lahiya wannan fannin na farko ya zamanto an ɗauki ɗawaine shi mhm. kakin ko mutanen shi suke zawa ko kuma kahin a tai a nemo abin da za a mai magani abu na farko kenan abu na biyu mutanenmu da suke cikin karkara suna cikin tashin hankali ba na wasa ba za ka gani wurin da za a ɗauko mace mai ciki kan a kai ta inda za a taimaka ma lahiyarta to hiyar ba ta wasa ba ce na farko dai zancen wani ambulansu babu ita ma wannan bisa kan amalanke ne inda hoki da amalanken mhm. inda babu za ka ga mutum ya sabo mutum a bayan shi yana taya da shi mara lahiya cikin daji zai mutuwa kuma a ce ƙasan nan akwai hukuma wadda ita ce Allah ya ɗora ma nauyin kiwon lahiyar al'ummar ƙasan nan to bisa kan wannan fanni in Allah yarda shugabanmu ya yi program bisa kan wannan abin in Allah ya yarda duka ƙauyukanmu na Nijar mahi kulkusa inda mota take iya zuwa to za a shi ambulance kuma za a gidan shan magani saboda mi lahiyar al'umma ita ce komi to wannan fanni in allah yarda za mu kyautata shi sosai kuma kun gani yanzu misali mata in suna da ciki suna gudun zuwa likita mhm. saboda ba a yi ma mata awu don a duba lahiyar su sai a ɗora wasu kuɗaɗe da dama tunda kuka mai da sha'anin likita duka ya zama neman kuɗi ga baki ɗayan shi sai an ɗauki jini kaza sai an ɗauki jini kaza yanzu akwai wata mata wadda kusan ma ita take rike gidan saboda Nijar yanzu babu wata sana'a babu komi mutane zaune ne suke to an zo diba kiwon lahiya an zana mata ɗawainiya kusan shika ashirin ko sama ga haka nan kenan dai wato a takaice wato malam ibrahim wannan kudaden za ku soke su ko ku a kotu dubara kuma da za saboda lokacin wannan kudade akwai wanda dole sai an soke akwai wa'inda kuma sai an sassabta su saboda mi bayuwa a ce komi ana iya ɗaukan nauyin shi. Madalla, mun gode. Mm. Malam Salisu Isa na UDR tabbata shin mm. wani irin tsari ne idan an tabbatar da shi al'amuran kiwon lahiya al'umma za su yi kyau 'yan ƙasa su amfana. To a gaskiya Ahmadu Bubakar Sise ko da yake yaya na Jibril Bare yana magana akan yana neman kuɗi a kasashen waje sai na dan da martani masa kan nan. To, eh, minti ɗaya. Eh, ba na filan ba lokacin da shugaba Bare yana shugabanci sun yi aiki tare da Ahmadu Bubakar Sise. Mhm. Eh, kuma lokacin Tanja zero a san kan da aka yi kowa ya san su sai nemo kuɗin nan ga ƙasashen laraba ba tare da kuɗi da ruwa ba kenan mu ɓangaren lahiya wannan ban mu da ma wani fargaba akan shi idan muka dakata eh. a fannin kiwon lahiya mm. kuka ce za ku kawo tsari ku sake inganta shi wannan tsarin da ake ma yara ƙanana maganin kyauta to baya ga shi ha shine na ce shekaran jiya na ta yi dogal kaina na iske wata likita na ce ina likitocin aka ce ba su nan aka ce sun kai wata uku ba su nan dan Allah ki diba dogal kaina nan kusa da niyame wallahi likita su babu likitoci kamar me yasa ba nan sun shirya su mm. matsalar gwamnati ce mana tunda ba mu muke iko ba a dawa muke <laughs> mun san me yasa suka shiri mu dai kishin mu ne na mu je mu ga likitocin yaya ake gudanarwa da muka ta ziyara aka ce wallahi likitocin sun shiri muka ce me yasa suka shiri yan gari suka ce wallahi su basu san ba me yasa suka shiri kenan muna da gurin inganta lahiya a cikin ƙasar nan insha Allahu talaka na birni da na ƙauye ya samu lahiya ingantacciya madalla to madalla salisu mun gode malam jibril labarai na jam'iyyar UDF Pesawa ba shin wace irin sa'a ce kuke ganin cewa idan kun aiwatar da ita al'ummar ƙasar Nijar za ta samu biyan bukata a bangaren kiwon lahiya. Na gode Hajiya Hawa. To na ji mulawa ya yi batun ofital. To an ka zo ofital abin ya ɓaci ha. A kai ka ne ka mutu. A yi ta ofital ke? Lahiya ba batun ofital ba ne. Mhm. Lahiya ka ci abinci na kwarai. Mhm. Nan ne za ka samu lahiya. Lahiya kan ka ta na farko in kana da yunwa yunwa ciwo ne. Na biyu abincin za ka ci ka sani abin da ya kamata ka yi ka dafa shi don saboda yanzu ciwon ciwon yanzu ba wai batun optar ba ne ga muku akwai wannan maji kimaji maji da kusa mutane mm. shi ne ga kashe mutane sinadarin ɗanɗano eh mata da wannan duka don saboda akwai da kisha ba ki san miji ya ta ya ci to cikin wajen kisha ki ɗabga maji ko wani abu wani ajino mota na ga wani da kutura da ya ce mini wannan ne yanzu ƙasar Nijar kiwo ƙasar Nijar. Shinkafar nan da aka kawa ta yi shekara talatin waje kasa waje ta ɓaci akwai ta da suka yi da in ka ci mutuwa za ka yi a sa cikin buhu a saida muku. Kuma ku wajen mata ciwo yanzu shaye shaye nan da aka yi. Da Allah da annabi ku bar sha shaye-shaye shi ne wannan yanzu matsalar eh, lahiya ita ce wannan a maganin gargajiya a maido shi don saboda shi ne ga sa addu'a in kana cin ta baka samun bugun shi kin san da wannan addu'a wagga mi akcimta ta maka in kana cinta ba ka samu eh, kenan sai mun bi wannan fanni tukuna sa'an nan a zo wajen hospital kuma wanda ya aiki da wanga gwamnatin duka sai mun lalaba aljihun in bai samu wani abu ya labe ba sa'an nan a yi aiki don saboda cin hanci ne shi ne gisa sa an sa kuɗi wajen abin ga hospital mai ba gani magani a magani a aje kan kwana biyu duka ya kare an sace an maida cikin clinic kun kowa sani to kenan mu na harko wanda ya sata akan lafiyar mutane kama shi zamu to madalla mun gode malam jibril bare a yanzu kuma ina ganin lokacin yana hararen mu sai mu zo a babi na karshe cewa da noma da kiwo kasashen afirka da ke cikin gungun sai da yawo wato wata muhawara da suka yi a karshen ta sun umarci shugabannin kasashen da su kasa kishi goma cikin ɗari na kasafin kuɗin kasashen daban-daban a cikin al'amuran noma da kuma kishi talatin cikin ɗari a ɓangaren kiwo shin a wannan fannin me kuke shirin aiwatarwa don taimaka ma ɓangaren na mazauna karkara wato malam ibrahim barmo na pnc malura lalle wannan wannan babbar badakala ce kamar sha'anin noman nan da kuka gani da kiwo tunda shi ne arzikin ƙasa kuma shi ne ake wasa da shi tunda fi sabilillahi duka talakan niger bisa kan sha'anin noma akwai matsaloli da dama tunda ita gwamnati ba ta ba abin ƙarfi ba kuma shine a nan ne rayuwar al'umma take musamman mutanen karkara to saboda shine in allah a cikin tsari na jam'iyyar pnc mu nura in suleiman garba al'umma ta jefa mishi isasshiyar ƙuri'a ya zama shugaban ƙasar niger to fanni na farko za mu nemo kamar iri saboda sanin kowa ne yanzu ƙasa ta zaizaye kamar dole sai an yi noma na zamani ba irin wancan noma na ci da ƙarhinka ba za a nemo musamman da iri cikakke na zamani wanda ya dace da mu ta nijar wannan irin aka samo shi za a raba ma al'umma shi a kyauta ba sai da musu shi za a yi ba sannan bayan wannan za a nemo kayan na noma na zamani tunda wannan haiwa wadda ake tura daga tsaye ko kuma a rinka farta daga duke ba su iya yin noma a wannan lokacin saboda mi ƙasan ta zaizaye kwarai kenan wannan fanni in allah da za a samu isasshen kayan noma na zamani kuma za a taimaka ma al'umma da su ɓangaren da ya kamata a bada kyauta za a bada kuma ɓangaren da ya kamata a ba mutane da rahusa kuma ana iya yi su rinka biya da sauƙi a cikin ɗan lokaci bayan wannan kuma fi sabilillahi mutanen karkara na niger babbar matsalar da ke akwai na muku zancen iri mhm. yanzu ruwan shibka ake zawa a yi sai ka gani gudan gari kamar mai mutum dubu a cikin garin baya wuce mutum goma ne yake da irin da zai ta yi shibka mhm. wannan babban matsala ce tunda ya kamata a ce duk ƙauye hukuma tana da wannan rumbun cimi da ake ajewa saboda mi in allah ya kadarta akwai wata matsala to a buɗe shi a taimaka ma ita al'ummar garin <laughs> kamar tsari da ake yi da kuna gani in mutane suka yi noma ba a bari su hudda su kai wani wuri su saida <laughs> sai a saye shi a nan a cikin garin kuma a bar shi a nan <laughs> saboda mi in wata matsala ta faru allah kiyaye to akwai abin da ana iya ma mutane tallahi a nan cikin garin su ba sai an tai wani wuri ba. To madalla eh salisu na UDR tabbata shin ku wato a naku bangaren wani irin wace irin race zaku taka a bangaren na wato al'amuran noma da ciwo. Ko da yake noma yana tsammanin tun hirar mu ta farko shi mm-hmm. na ka muke karshen matsala shi na cikin program kin amadu Bukar Sise. Mm-hmm. na cewa noma ba irin na ci da ƙarhinka ba ne za a yi saboda na ci da ƙarhinka bai iya ciyar da ƙasar na hannu saida muna so a kawo canji a ɓangaren noma yadda muke da isa mhm. ya kasance shinkafa ƙasar nijar tana iya ci da ɗan nijar ne zai iya yin wannan abun sai da kayan noma na zamani yau ko ɗan nijar da yake kawai ya san noma da na zamani yadda ake yin shi mhm. mota za ta shuka mota za ta girbe mota za ta sa abu Me yasa muna da arziki ba za mu iya sayan kayan ayyukan nan ba. Sai dai mu yi haƙuri daga tana a je a yi shinkawa ya kwana sha uku tana na a sa a buhu a kamana ya za a yi mu samu lahiya mai ɗorewa. Tuma da wato Salisu yanzu birnin labarai na ido fesuwa ba shin a ganin ku wacce rawa ce zaku taka don ya zaman cewa a bangaren na noma da kiwo an samu canji. To, hajiya hawa na gudu. Tikuna, farko nan ina tsammanin cikin ɗari bakwai ne aka sa cikin eh, eh, wajen noma mun ɗauki alkawari eh, talatin bisa ɗari za mu sa don zami ne ne wajen tsaro ne abinda aka cafa aka sa ashirin da biyar ko ashirin cikin ɗari kasan kutse amma tsaron ma ba samu nasara yanzu mu kai bangaren tsaro ba a bangaren noma muke na sani ni ce ana sa ashirin bisa ɗari wajen eh, me ya wajen tsaro mhm. ni ce mu can wajen noma bakwai ne aka bisa ɗari za mu sake noma a samu talatin bisa ɗari ko ba ne ba mhm. an ce eh, bankin duniya da sauran sun ce a sa goma mhm. to ni ce mu talatin zamuna don saboda takwas nigerian takwas a kan bisa goma suna tan karkara ko da noma da kiwo ne suke yi kenan ba a ci a ɗauki bakwai bisa ɗari a sa can haka a ta yi a ɗauko dumbu baben kuɗi presidence ma ana an ce ka ɗari da hamsin an ka sa presidence kawai da a ɗauki mutanen eh, wani troisième wani program program program presidence kawai ta yi kuɗin da ka sa can sun yi kuɗin da ake sa cikin noma to mu yanzu talatin cikin bisa ɗari za mu sa eh, noma sai da ruwa in babu ruwa babu noma akwai solar sai da wannan abin ga fannin abin ga shi da shi za a gino a samun ruwa a yi aiki da shi kuma iri in babu ilimi ba ka iya iri in ka kira wani ya yi maka iri wani can da banza sai an koma wajen lakol an ba sai ka yi wani abin ya ke mishi filozofi ko ko wani jarida abin mm-hmm. ba a aiki nan sai an ta yi an ƙirƙiro masu ilimin noma tunda mun kasar noma ce can za a sa ƙarfi a ƙirƙiro wannan abin ga eh, noman zamani a sayo kayan aiki na zamani kuma a yi inda in kai in kai shukaka ka hiddo ba sai ka ta ka sai da ba kana iya ajiye shi nan cikin bank federaliyar hmm? in an ka eh, ga rani sai ka sai ka sai da ma madalla jibril bare wato sai mu shiga ma gadan a cikin babin namu na karshe wanda ya danganta da wato da fanni na tsaro shin kasar nigeria an ga 'yan shekaru baya-bayan nan ta fuskanci al'amura da dama dangance wato da fanni na tashe-tashen hankula wanda ma a jimbirce suka yi sanadin cewa a yau jihohi na tawa tilaberi da difa sun kasance suna a cikin dokar ta ɓace shin ku a naku bangare me kuke ganin cewa za a iya aiwatarwa don ya zamanto a fannin na tsaro an samu an inganta rayuwa al'umma to yaushe ne an ka samu matsala don ga iko ya zane ta nijar lafiya lau sana'a ce aka yi da tsaro mu ne muka tai muka jayo boko haram ba sai da gai ba mu ne muka ce muna ana kashe shi a business shi nan gifa kenan mu ne muka jayo mu kanmu na haka ma haka na muka tai muka yakin mali ba mu shafi mali ba sun ka ce tun da hakan ne su ma suna shiga ko ba hakan ba kuma akwai kowa ya san sana'a ne ya kashi ba yan har kula ba sun yau eh, shekaru jama jama sun ka aza sun ka ce sai ai bincike ko to wanga yanzu an ka ɗauke shi na wajen abin tsaro kina ganin shi da babbar riga ba ƙaramar riga kuma da motoci da gidaje don yanzu ya san sana'a to mu mun ɗauki alkawari wannan duka ya kare sana'a ce ake ba na ba wannan ma abin da aka ce wai eh, mai aka ce mishi ta'addanci na wajen talabar ka abu siyasa ce wata ran ai an kama telefon ana jin wanga ya kira wanga kenan siyasa ce mhm. don Allah da kamar yanzu a takaice ku menene ne za ku kawo ni ce tun da muna mu sababa an samu da san kasa da kishin kasa dama da sana'a ce to masu sana'a sai mu ce musu da Allah mun gode mun gode a ba kowa aiki a raba kuɗi wanda kamata madalla mun gode jibril bare malam wato salisu isa na ido era tabbata shin idan aka zaɓe ku me kuke shirin yi don 'yan ƙasa samu kwanciyar hankali to kamar dai ni ha yanzu da yadda na gaya miki da farko ne haɗin kai da mhm. al'umma ƙasa birni da ƙauye mhm. shine zai kawo kwanciyar hankali kamar yadda yayana ya miki bayani kamar wanga kasuwanci ne kowa ya sani kuma kawai kyale ya dace kuke ba ku so ku haɗi tunda ni dai ko da nake da ƙananan shekaru da shugaban nan ya zo shi he da shekara uku yana zuwa farfagandin cewa muna da 'yan ta'adda a ƙasashen duniya shekara uku ya yi kan a fara bugon Nijar. kenan ni yau a tunani na ba zan ce ba yan ce shi ya kama na shi a tunani na wa saboda wanda ya shekara uku yana nemo abu dan ya zo shi menene matsalar da ban mu da shi sai aka yi ga ko in ya tafi kasashen duniya muna da akmi muna da boko haram muna da kaza har suka fara bugon mu kenan yau mu in muka zo mhm. haɗin kai za mu kawo ga 'yan ƙasa mu ba kowa aiki insha Allahu tsaro zai zo daidai mhm. Ibrahim Barmu na jam'iyyar PNC mu lura shin idan kuka hau karagar mulki menene za ku yi don tabbatar da kwanciyar hankali ga 'yan ƙasa to masha Allah wa eh kaman bisa kan wannan fanni na tsaro kamar ɗaziyan da miki bayani shi dai eh, suleiman garba kwararre ne bisa kan hakanan to in allah yarda abu na farko da za mu kawo kamar ita niger tana da wasu matsaloli da aka sa a cikinta na kamar ko ɓangaranci ko a cikin al'ummar ƙasa an kakkasa su an sa wani kamar eh, tunani wanda a lallaba al'umma kamar siyasa ta shiga ta yi ɓanna kwarai mhm. kusan an lallaba kan al'umma duka abin da za a yi shi a cikin Nijar an maida shi kamar abu ne na wariya na duka wasu abubuwa to wannan yana daga cikin babbar matsala in Allah da Suleiman Garba abu na farko zai haɗa al'ummar ƙasar Nijar Nijar ta gabas da ta kudu da ta arewa ya zamanto ta zama guda mhm. sannan bayan wannan za a nemi isasshen kaya na aiki a ba jami'an tsaron nijar tun da sanin kowa ne jami'an tsaron nijar ba ragaye ba ne ba mutane ne kwararri menene matsala babu cikakkiyar kulawa ne wurin ba su kayan aiki kuma kusan yanzu kuka ɗauka horo da ake badawa da kamar yanzu abin akwai rauni cikin shi saboda mi akwai matsaloli da dama kudaden da ya kamata a sa a cikin horon to sai ake sace sa ana sanya a cikin aljihu kenan babu yadda zai a ce an ba jami'ai horo mai nagarta wanda za a cewa ana iya macin maguri tun allah da wannan matsaloli tun da shi shugabanmu mutum ne wanda ya san wannan fanni mm-hmm. kenan ina yi ma al'ummar nijar garanti bisa kan in allah ya yarda su ɗauki suleiman garba bisa kan kujerar ƙasar niger su gani in an ƙara jin an ce ko difa da aka sa wannan matakai na ta ɓace ko jahaltawa ko tiliberi ko wani ɓangare na nan maraɗi a jin an ƙara cewa an tare wani ko kuma an ɗauki dukiyar wani in allah yarda wannan abin ya ƙare za mu mai da al'ummar nijar duka al'umma ɗaya kuma wadda za ta rinka yin rayuwa guda mun gode sosai ina ganin cama duka duka anan muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu ta yau wadda kamar da kuka saurara ta bayan takara na jam'iyyu guda uku cewa da sawa ba. wato malam jibril labarai mai nasara da jam'iyyar idr e tabbata salisu isa da jam'iyyar pnc mulura malam ibrahim barmo da suka wakilci shugabannin jam'iyyu nasu daban-daban domin su gabatar muna da jadawalin tsarin siyasar tasu da abubuwan da zasu idan aka zaɓe su a madadin kowa da kowa ni hawa usman nake mana sallama a cikin sare mu tare da hannun kadar John sai wani lokaci insha Allah mu kasance lafiya.